Hi. ka san wani abu? ka san wani abu? Idan na tuno rayuwarmu ta ƙauye. Rayuwarmu ta ƙauye. Sai na ga cewar, ga tuna har yanzu muna na cikin talauci da wahala. Kash. haba ba shi wallahi nake gaya ma ya kake tuno mun da wani tsohon gyambo da ina ne mun wari ba mu samu magani ba sai yanzu haba haka ne to wai kadinan masu kwargini ne wato da ana cin ungulu abubuwan eh wani tambaye ina ina jin ka ka tuna asalin zuwan buni na tuna ina jin ka in eh, na ji ta ce shigo bubunni ta ce duk sana'ar da muka riska in dai mun ganta mu shige ta ko yau gashi to kaga magana inda ta yi amfani mm-hmm. tun daga irin ta nan mm-hmm. wai kana tauna kuwa mm-hmm. Eh? wallahi ba ka taunawa hmm. ni na zance ka bani da wajen wajen shi da ka ci hmm. ka ji turawa to